yammacin 26 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 17 ga watan January shekara ta 2015 wannan shine kaset na biyar daga cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad min hadi khairul ibad wallafan Sheikhul Islam Sheikhul Islam Thani ibn qayyim al-jawziya Allah ubangije ji kanshi da gafara wannan littafi ne da ke bayani akan tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma tattake bayani dangane da shiriyar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da dukkanin abubuwan da suka shafi rayuwa da addini da zamantakewa da harkokin yau da kullun na annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan karatu da muke ainihin wato gabatarwa daga wannan cibiya ta darul hadisi salafiya da ke nan Zariya a nigeria ci gaba ne daga ainihin wato inda babban malaminmu a sheik Muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya tsaya a cikin ainihin wato ayyukansa na karantar da sunna annabi sallallahu alaihi da bayar da muhimmanci akan karantar da littafan manyan malaman sunna irin su ibnu taymiya irin su ibnu al irin su malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani irin su ainihin Shehu Dan Hodiyo da makamantansu Allah ubangije ji kansu gaba daya da gafara idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna tattauna matsaloli waɗanda ainihin masu ta haƙiƙin wannan nuska ta maktabatu mu'assatun risala suka yi su Shu'aibul Arnaut da su Abdul Qadir Arnaut a cikin da suke kawo mana tarihin rayuwar Ibn qayyim mun tsaya a wancan karatu ƙarƙashin bayani dangane da talamizatuhu ɗaliban ibnul qayyim da haka za mu tashi daga inda mala yake cewa wa qad talaqqa anil muallifi rahimahullahu kathirun min al ulama'i al mashhud lahum bil fadli fi hayati shaykhihi wa ila ammata wantafa'u bihi ayyaman tifa'in hakika an samu manyan malamai waɗanda duniya ta shaida cewa malamai ne masana ilimi an samu sun koyi karatu a hannun wannan malami ibnu qayyim Allah ya ji kanshi da gafara tun malaminsa yana raye ma'ana tun a cikin rayuwar ibnu taymiya to an samu daga cikin manyan ɗalibai suna an sa karatu a gun dukkanin su ɗin kenan ma'ana su ɗauki karatu a gun malaminsu na gaba ɗaya shine ibnu taymiya sannan kuma su ɗauki karatu a gun sauran malamai daga cikin malaman wannan makaranta domin makarantar ibn taimiyya wata babbar jami'a ce ta salafiya a wancan zamani tana ɗauke da manya-manyan malamai da masana na fannoni da kuma shi ibn taimiyya wanda yake matsayin jagoran makaranta da aka yi karantar da su ga baki ɗayansu sannan su kuma junansu sukan koyi karatu a gun junansu kamar da za mu zo mu ji insha Allahu za ka ji lissafin ɗaliban ibn qayyim za ka tara kuma wasu malamai ne daga cikin malaman wannan makaranta ta ainihin ibn taimiyya Allah ya shirar da mu sai malam ya ce na ɗaya daga cikin waɗannan malamai ɗaliban ibn eh, al-qayyim fa minhumul imamu al-hafiz zainuddin abul faraj abdurrahman ibn ahmada ibn rajab al-baghdadi daga cikin su akwai babban limami hafizi na musulunci zainuddin baban faraju ainihin sunansa abdurrahman dan ahmad dan rajab al-baghdadi shine ibn rajab al-hanbali da aka fi sani kenan al-baghdadiyu thumma dimashqiyu mutumin garin bagadaza wanda ya kaura ya koma zama a dimashku Alhambali wanda ake danganta shi zuwa ga mazhabin hanbaliya al zahid wannan malami wanda yake sananne wajen gudun duniya da taka tsantsan al'umda madogara a cikin ilimi as-siqa amintacce sahibul muallafati al-mufida ma'abocin rubuce-rubuce masu amfani fil hadifi wal fiqh wat tarih a cikin ilmomin hadifi da fiqhu da kuma tarihi wa qad lazama majlisal muallifi ila ammata wannan malami ibnu rajab al-hanbali ya lazimci zama a majalisi na karantarwa Ibn al-qayyim ila ammata har sanda Ibn al-qayyim ya rasu tufiya shi malam abul faraji ya rasu rahimahullahu Allah ya ji kansa sanata 95 ba'da al-mi'ati as-sabi'a lil-hijra a cikin shekarar hijira na 795 kwatankwacin shekara 600 kenan yau da 41 insha Allah gaji wannan babban malami ibnu rajab al-hanbali na daga cikin dalibai waɗanda suka yi graduating waɗanda suka goge suka kware a hannun ibnu qayyim a ran nan mun fara bayani game da wane ne ibn rajab da kuma matsayin shi a ilimi a inda har maka nuna littafansa daga ciki akwai ainihin wato zailu tabaqatul hanabila da littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi sanan littafi daga cikin sharhohi da aka yi ma littafin arba'una hadifa ta imamu nawawi jami'ul ulumi wal hikam na'am Saniya na biyu daga cikin waɗannan ainihin malamai wanda suke ɗaliban Imam Ibn al-Qayyim ne wa minhum daga ciki akwai alhafizu imaduddin isma'il ibn umara ibn kasirin albasrawi ad akwai babban hafizi imaduddin malam Isma'ilu dan umar dan kasiru albasrawi ad-dimashqi nasha'a bi dimashqa ya taso a kasar dimashqu wa sami'a min afadil ulama'iha ya saurari karatu da ilimi a bakin malaman wannan gari na dimashku masu falala wa'uniya bil hadisi ya ba da muhimmanci wajen koyon ilimin hadisi mutala'atan fi mutunihi wa rijalihi yana mai bincike da nazari da nutsawa cikin ainihin karatun matini da mazajen hadisi walahu ta'alifu kasira wannan da ake ce ma ibnu kasirin sanannen malami na da littafai waɗanda suke masu yawa a azamuha mafi daraja da girma daga cikinsu tafsiruhul ma'ruf tafsir ibn kasir kowa dai ya san tafsirin ibn kasir na daga cikin tafsirai muhimmai a gurin ahlus sunna tafsirai waɗanda suke masu tsafta da tace ilmomi wanda suka shafi fassaran qur'ani da bayani akan aqida lafiyayya kamar yadda zuwa cikin alqur'ani da bayani akan ingantattun asbabun nuzul da fitar da fiqhu a ciki tafsirin ibn kasir saran tafsiri to malamin da ya wannan tafsirin ibn kathirin ɗalibi ne a gurin ibn al-qayyim wal bidayatu wan nihaya da kuma littafin al bidayatu wan nihaya tarihin farko da ƙarshen duniya wanda littafi ne faridun fi babi ibn taymiya ibn kathirin ya da littafi shaharar littafi mujalladi 22 ne ake buga shi wani bugun ma yana wuce haka al bidayatu wan nihaya tarihin farko da ƙarshen duniya ya fara shi tun daga tarihin asalin halitta da tarihin zamummunan farko na duniya tarihin annabawa al'ummomi waɗanda ƙwar'ani ya ambata dukkanin su ne tarihinsu ɗaya bayan ɗaya sannan ya zo gangaro tarihin ainihin annabi sallallahu alaihi sallama da rayuwarsa da annabtarsa da gwagwarmayar da ya sha har zuwa rasuwarsa tarihin halifofi da sauran ainihin mazaje a cikin sabbai, zamanin tabi'ai sauran daulolin musulunci har zuwa kan zamanin da shi yake raye karni na bakwai na farko musulunci ya zo ya tarihin zamanin da yake raye ya gama tarihin har ya zo yana kamar ɗan jarida yana yin abubuwan kamar yaumiyat kamar memo na yau da gobe rana kaza ga watan kaza kaza ya faru a wuri kaza yana ta takaidin ahdaf da wafiyat da makamantansu duk da ya gama wannan ya ga har yanzu bai kai ƙarshen tarihin duniya ba sai kuma ya ce asharatu sa'a al-kubra alamun tashin alkiyama abubuwan da tabbas za a yi su dai koda bayan shi ya shuɗe to wannan littafi muhimmi ne game da sanin tarihin duniyar musulunci da sanin malaman musulunci da sanin ahada na abubuwan da suka faru a shekarun nan da musulunci ya shawo tun daga farkon shi har zuwa wannan lokaci baya ga kuma tarihin kafin musulunci zamanin annabawa da suka gabata da sauran al'ummomi da abubuwan da Qur'ani ya ba da labari lallai littafi ne da yake ba zai yiwu wata maktaba ta musulunci ko wani mutum mai bincike ko mai nazari ko bincike akan addini ko al'adun larabawa ko tarihin musulunci ko tarihin ainihin ci gaban daunin musulunci ba zai yi ka istigna'i daga littafin albidayatu wan nihaya ba Allah ya gafarta musu Allah ya jikansu da gafara wannan littafi mai matukar muhimmanci ne kamar da muka ambata to wanda yayi shi dalibi ne ga Ibn al-Qayyim wasafahu adh-Dhahabi fi mu'jamihi al-Mukhtas al-Imam adh-Dhahabi yana da littafi mai suna al-mujamul muktasib bishiyukh wato littafin da ya ware shi ya tarihin malaman da suka karantar da shi shi zabi wannan na malaman shi ne kawai to a ciki ya ambaci ibnu kasirin yake siffanta shi da cewa bil imamil mufti babban limami ne mai fatawa al muhaddis al bari ƙwararren malamin hadisi ne al fakihu masanin fiqhu al mutafanninu wanda yake ya san fanni daban-daban Almutkinu mutqinu qararre al malamin tafsiri mata ibnu kasirin ya rasu rahimahullahu sanata arba'in 47 ba'da al-mi'ati as-sabi'a ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗari bakwai da saba'in da hudu, kwatan kwatan ɗari shida kenan yanzu da sittin da 62 jama'a ibnu ibnu kasirin kenan wannan kamar yadda muka ambata tun farko kaga ibnu kasirin ɗaliban ibnu ibnu Kayyim ne kamar yadda ka kaji zahabi shi ma yana cewa shi ma ɗaliban ibnu kafir ne dukkaninsu ɗaliban juna ne kowa yana koyan abin da ɗayan bai iya ba a wurin shi ko abin da yake ganin ɗayan na da nasibi kai har ma abin da yake ganin ya fi ɗayan iyawa ibnu qayyim ya koya ma zahabi zahabi ma ya koya wa ibnu qayyim haka ibnu kafir ya koya a zahabi zahabi ya koya a gun shi haka suka yi tai sai suka ci moriya albarkar junansu ba su yi junansu hasada ko keta ko ganin raini ba sai suka waye gari suka zama irin waɗannan alam ɗin suka zama malamai waɗanda har yanzu duniya ba za ta iya wadatuwa daga ilimin su ba saboda sun yi da tsarkin zuciya sun yi da ainihin nufi mai kyau ina ma ƴan uwa ɗalibai ainihin wato wasiya da wani littafi gashi tarihin ibnu kasirin ne ka gan shi gabaki ɗayan shi al-imam ibnu kasirin wa asaruhu fi ilmi al-hadith riwayatan wa diraya gashi na wani mutum mai suna Adnan Alu Shams asalin littafin thesis ne na PhD da aka yi a wata jami'a a Sudan kundin digiri ne kundin digiri ne na digirgir da shi wannan mutum mai suna Adnan ibn Muhammad ibn Abdullahi Ali Charles yayi a wata jami'a a ƙasar Sudan da ya samu PhD akan ilimin hadisi tarihi ne gaba ɗaya na Ibn Kathir wane ne shi wani irin rubuce-rubuce yayi me ya ta'asirin shi a ilimi me manhajin shi irin wannan tafan jama'a na malamai ɗaiɗaiwa ma da su a makarantar nan sun fi guda ɗari tarihin kowane malami zai gaza mujalladi haka suna nan da yawa a nan al alai al Makarisi, al-maqdisi waye duka suna nan malami ɗaya wanda ya ishe ka ka cinye wata guda kana kan tarihin shi kuma ka dai ji wani da ya zauna ya wannan yake aka bashi digiri da mutane suke takama da shi PhD to kai da ne ba za ka karanta ba wannan musamman ƴan uwa ɗalibai kenan sai ka san wane ne ibn qayyim amin wane ne ibn kathirin bayan kuma ka karanta littafan shi tafsiri ga al-bidaya wan nihaya al hasis wanda an karantar da shi a makarantar nan ga littafin at-takmil na jarh wa ta'dil shi ma littafin shi ne akwai littafin kuma sira wadda take muktasar na sira ta ibn hisham littafai da dama dai ga sunan duk muna da su a wannan makaranta mai albarka Allah ainihin wato ya ji kammala albani dishe tar waɗannan kayan aiki ina fata jama'a mun gane to ha ila daga cikin ainihin wato ɗaliban ibnu kasirin a ibnu qayyim akwai wa minhumul shehu al-imam al-hafiz umdatul muhaddithina shamsuddin abu abdullahi muhammad ibnu ahmada ibnu abdul hadi ha ila daga cikin su akwai babban malami madogarar malaman hadisi shamsuddin baban abdullahi muhammad dan ahmadu dan abdul hadi an ba da shi da suna ibnu abdul hadi mai littafin al-muharrir ko ibnu abdul hadi ibnu abdul hamid ibnu abdul ibnu yusufa Ibn muhammad ibnu qudamah al-maqdisi al-jama'ili as salih wane mutum wannan jika ne na waɗannan maqadisa jika ne na ibnu qudamah al-maqdisi wannan babban shehin malami wanda ya yaye malamai gwaraza a makarantar shi sun fi a kirga da yatsu mun yi tarihin a baya game da tarihin su da yadda aka suka baro garin jama'ilu suka dawo suka zauna ƙasar ainihin dimashku suka kafa wannan anguwa mai suna as-salihiyya suka kuma ci gaba da raya al'adarsa ta ilimi da karantawa. akwai su da dama maqadisa akwai littafi musamman da aka yi akan al-maqadisa wa asaruhum fil ulum ash-shar'iyya shi ma research ne na ainihin PhD da aka yi a wata jami'a ƙasar Saudi Arabia muna nan da shi a makarantar nan tarihin malaman maqadis baitul maqadis waɗannan maqadisa da kuma ta'asirinsu a cikin ilmomin shari'a akwai malaman hadisi akwai malaman fiqh akwai malaman aqida akwai malaman tarihi duka akwai a cikin su to akwai babban kakana shine ibnu Kudama mai littafin al-mughni na ibnu qudama al maqdis wanda al-imam az-zahabi yake lissafa shi yace akwai littafai guda hudu da yace idan mutum ya iya su yace huwa al-alimu haqqan haka ibnu haka zahabi ya fada yace littafin maqdisi shine littafin muguni na ibnu Ya yace na biyu littafin ibnu hazmin al-muhalla yace na uku shine littafin baihaqi a sunan al-kubra yace na hudu kuma shine littafin ibnu Abdulbari barri at-tamhid lima fil min al-ma'ani wal asanid yace duk malamin da ya karanta waɗannan littafan kuma Allah ya da gamdakatar ya fahimce su yace wannan huwal alimu haqqa ce wannan malami ne na gaskiya to ɗaya daga cikin littafan kakan wannan shi ne ya yi. kaga wannan ya gaji ilimi kenan ko eh, Ya yi halin kakan shi shi ma ya daga cikin ɗaliban ibul qayyim ina fata mun gane wannan jama'a sai ya ce uniya bil hadisi shi ma ya ba da muhimmanci wajen karatun hadisi wa anwa'ihi da nau'o'insa wa ma'rifati rijalihi wa ilalihi da sanin mazajen hadisi da ainihin wato illolin hadisi wa tafaqqaha ya koyi fiqhu wa afta ya ba da fatawa wa darrasa ya karantar wa jama'a ya tattara ilmomi da maganganu da ainihin fatoyi wa allafa ya yi rubutu wa katabal kasira ya rubuta abu da yawa wasan nafa ya yi littafi Wata saddalin ifadati ya zauna kuma ya tunkari aikin karantarwa wal ishtigali da shagaltuwa fi fununin min al'ulumi a cikin fannoni da dama na ilimi qala az anhu zahabi yace wallahi majtama'at majtama'atu bihi qattu illa wastafattu minhu zabi yace na rantse da Allah ba mu taba zama da shi ba iya rayuwata sai na ji na ci moriyar zama da shi saboda in ka samu malami kwararre ko zaman fiye ta hada ku ko kai ne tela ya je an san dinki a shagonka ko ya je gyaran takalmi a rumfarka kai ne mai gyaran takalmi sai ya kare ka fira magana shawara ko a mafarki kaga malamin dai na Allah ne sai ya kare ka Karan tarihin malamai a cikin tarihi alamin nubala kaji yadda zaka ji malamai suna yin mafarkin junansu suna karuwa da mafarkin mafarkin da suke to wannan magana tabbatar da cewa malami ne na kwarai kenan tare da cewa wannan mutumin ya mutu da wuri <coughs> ya mutu bai ma kai shekara 40 ba shine littafin as-sarimul munki go sirraddi alal subki da almuharrir littafi na fiqhun hadisi a littafi na fiqh hadisul ahkam irin bulugul maram al yana na anan shi ba akwai kuma littafin as-sarimul munki fi radd ala subki lokacin da wannan subki ya fara yi ma ibn taymiya kazafi bayan rasuwa ibn taymiya wannan matashin malami a lokacin shine ya tinkare shi ya mai mishi da martani al-muharrir ko muharrar ne muharrar ne ko nam al-muharrar jazakumullahu khairan tufiya rahimahullahu ya rasu Allah ya ji kansa sanata arba'in wa ba'ad da miati as-sabi'a lil hijra hijra annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 744 ya rasu kwatankwacin shekaru 700 kenan yanzu da uku shi ma ɗalibi ne ga ibnul qayyim sai kuma wa minhum daga cikin su akwai shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu abdul qadir ibnu usman ibn abdurrahman an-nabilisi al-hanbali akwai shamsuddin nabilisi haka ake ce masa baban abdullahi muhammadu ɗan abdulkadir dan muhuyiddin usman dan abdurrahman Nabilis, dan garin nabilis sunan garin kenan yanzu garin yana cikin ƙasar falastini ne alhambali ne bin mazhabin hanabila wani da binabilis an haife shi a garin su na nabilis wa sami'a biha ya koyi karatu a wannan garin nasu min abdullahi ibn muhammad ibn yusufa daga abdullahi dan muhammad dan yusuf wa sami'a alal hafi da alai sannan ya koyi karatu a gun alhafizul ala'i wani gwarzon malami ne kamar magad nake yi ɗazu ga littafi nan a nan kusa ga shi nan na shi daga nan shi ma tarihin shi ne tarihin al'imamul ala'i ya daga cikin manyan malamai da suka ba asar na a zo a gani a tarihin rayuwarsu an ce ya mutu ya bar gwarazan ɗalibai a cikin 'ya'yan shi da ɗaliban shi sun fi mutum talatin wanda kowa ya kai matsayin a ce shi ma hafizi ne malami ne da aikin karantawa kawai iya rayuwar shi ba ruwan shi da gwamnati ba ruwan shi da kungiya ba ruwan shi da komai ga littafin na al imamul alai wa tsala malami kuma na shi gashi nan sama Badarul Munir na yau wai eh. ka ganshi shi ma irin wannan rasail din ne al hafizul alai wa juhuduhu fil hadisi wa ulumihi Dr. Abdul Bari Ibn Abdul Hamid al-Badkhash ka ganshi zama aikin fa yana da yawa fa baya bukatar kasala tarihin malami ne guda ɗaya nan da ayyukan shi da wane ne mutum ne zai zauna ya bi littafai ya bi ya bi ya karanta ya karanta har su bi jinin jikin shi sai ya fito da irin wannan shekara uku hudu biyar zai bi duk inda ayyukan wannan mutumin yake yana mulahazartar meye yesu sai ga ya fito da shi sai zama ya san shi fiye da mutanen da suka rayu da shi shi ma thesis ne na na PhD ka gan shi ga sunan sai a ta karantawa ko da ba za ka karanta duka ba ka dan bi sama sama ko firasan ne eh za ka dan fujiya jiya fahimta abun ko Allah ya shirar da mu da shine sai yake cewa wa shekhu Ibrahimu wa ghairuhum wa ghairihim mimman la yuhsa kasra da wasun su dai wanda ba za a da su ba saboda yawan su warhala ila dimashqa wa sahiba ibn al-qayyim sannan ya baggarin su ya dawo dimashqu sai ya zauna wajen ibn al-qayyim wa tafaqqaha bihi ya ci gaba da koyon ilimi a gurin ibn al-qayyim wa qara alaihi akthara tasanifihi kuma ya karanta daukacin littafan ibn al-qayyim a hannun ibn al-qayyim din wa kana yuqalu lahul janna ana ce mu da shi dan aljanna kai ake ce mishi sunan shi kenan li kasarati ma indahu min al-ulumi saboda yawan ilmomin shi tufi rahimahullahu sanata 97 ah, ah, ba'da al-mi'ati as-sabi'a lil hijra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 639 sai dai jama'a wannan malamin a cikin tarihin shi ya samu wata matsala malam bai ambace ta ba nan shine cewa yana da wani ɗa da ya jarabtu da bala'in ƙaunar shi irin ƙauna ta wuce misali sai yaron ya mutu da yaron ya mutu kawai sai hankalin shi ya gushe jama'a ya zama ya samu wasu wasi a hankalin shi haka ya mutu da wannan wasu wasin bai dawo cikin haicin shi ba ya mutu tabbataccen abu ne a cikin tarihin shi Allah shi kyauta an san akan samu irin haka a dinna wani in ya samu wata musiba to zai ƙara dawowa daidai musamman ta zo da shekaru ko kuma da wani dai yanayi akwai wani ah, wani wani mahaukaci da aka kawo tarihi a cikin littafin ul majanin yana tarihi ma cikin a cikin ah, abin nan tarihi madinatu bagdad masu hankalin cikin mahaukata sunan littafin kenan ul majanin <laughs> masu hankali a cikin mahaukata ko to akwai bahlul bahlul al-kufi mahaukaci ne amma yana hasara kuna sai yana musu wa'azi domin uh, rashid ko rashid da haruna rashid yes yakan sa a kira shi musamman ya bai da shi ya ta mai surutu irin na maukata kuma ya zama wa'azi shi ne wanda yake baya zama a cikin mutane sai je zauna a makabarta an ce me kake anan sai ce ina zama da mutanen da ina zauna ba za su man hayaniya ba ina tashi ba za su yi gulmata ba sai sai zauna <laughs> a makabarta <laughs> eh. to shi ne har su Abu Hanifa da ya taɓa musu wa'azi tarihin shi na da yawa akwai labarai tsaraif to shi ma abin da ya faru da shi kenan da malami ne mai karantar da karatun allo ɗalibai masu koyon hadda malamin shi shikenan sai mata shi ta mutu yana bala'in kaunata kawai sai sai ya rude kawai sai zama mawakaci bahalul tarihin shararre ne shararren tarihi ne duk da yake akwai ƙarirai da aka ƙara da yawa to akan samu mutane irin haka da ba sa iya rike pressure na wani tashin hankali sai a daɗe ba su iya dawowa cikin hayyacinsu ba to wannan malamin ya samu wannan matsala kamar yadda malaman da suka ainihin wato ba da tarihin shi suka faɗa galibi waɗannan tarihohin ba za ka same su a littafi irin siyar alamin nubala ba saboda galibinsu sun rayu ne a zamanin da mai littafin yake raye ba su shahara ba sai daga baya za ka za ka fi samun su ne a littafin da suka go a baya-baya kamar littafin al'imamu safadi shine alwafi bil wafayat ko kuma zail din da aka mishi na fawatul wafayat na al-imamu al-kutubi kenan ko kuma wasu daga cikin littafan da suka zo a bayan waɗannan kamar ad-dawul lami na ibnu hajrin ya kawo wasu daga abin nan durul kamina na ibnu hajrin ko kuma ad-dawul lami na ainihin wato abin nan sahawi haka dai haka dai zaka yi tabi kana ganin tarihohinsu Allah ya gafarta musu da mu da su gabaki daya wa daga cikin ɗaliban ibnu kathirin ibnu qayyim akwai waladuhu ibrahim akwai ibrahim dan gidan shi malam ibnu qayyim din kenan zakarahu zahabi fi mu'jamihil muqtas zahabi ya ambace shi a cikin ainihin wato tarihin nan da yayi na malaman shi na musamman tafaqqaha bi abihi yace ya koyi karatu a gun babansa wa sharaka bil arabiyya yayi musharaka a cikin ilimin lugal arabiyya wa sami'a wa qara'a ya saurari karatu kuma ya karantar washtagala bil ilmi ya shagaltu da ilimi qala ibn kathir ibn kathir yace kana fadilan mutumin kirki ne fin nahawi wal fiqhi ala tariqati abihi game da ilimin nahawu da ilimin fiqhu kamar yadda kada ji baban shi wa kanat wafatuhu rasuwarsa ta kasance rahimahullahu sanata 67 ba'da al-mi'ati as-sabi'a lil hijra ya rasu a annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 769 kamar shekara 660 da ainihin tara kenan insha Allah an ce ya je gona ne yana ya je gonar shi a ainihin wajen garin Bagdada a wani kauye da ake cewa Mizza garin su Mizzi kauye ne dake kusa da garin Bagdada can Allah ya dauki kwanan shi aka tarar da shi ya ainihin mutu a gona Allah ya ji kanshi wa minhum daga cikin su akwai walad minhum waladuhu sharafuddin abdullah sharafuddin abdullahi shima ɗan gidan malam ɗin ne Zakarar darasa bisadariya ya ainihin dauki dawainiyar karantarwa a ainihin makaranta as-sadariya aiwadan an abihi bayan shudewar babansa gashi na kasa ma da yake cewa sadariya hiya min madaris al-hanabila na daga cikin makarantun malaman hanabila ansha'aha as'ad ibn usman ibn as'ad ibn malam ainihin zainuddin ibn al-manja kenan ba manja namu na wasu jama'a haka ake kiran sunan at-tanwahi summa dimashqi shine ya kafa makaranta kanat bidarbin yuqalu lahu darbur raihan tana wani anguwa ne da ake ce ma darbur raihan kana mahalluha daral lil waqfi inda aka gina site inda aka gina kasuwar ya kasance da wani gida ne da wani mutum ya bar shi a matsayin wakafi ga kansa ko ga waninsa faja'alaha madrasa sai aka mai da ta makaranta wa qaddarasa biha ibnu abdul hadi ibnu abdul hadi ya karantar a wajen ibnu al-qayyim da ibnu al-qayyim wa ibnuhu da kuma dan shi wannan dan shi din ibrahim wa ghayruhum da wasunsu wa qad muhiyat asaruha gaba ɗaya yanzu makarantar babu ita wasarar duran yanzu gidaje ne a wajen anan nan dimashku wala zikira lahal yau ba ta da wani ambato yanzu sai a cikin tarihi shi wannan mutumin as'ad ibn usman din ba malami bane amma yana da wani dan uwa shakikin sa babban malami shine wajihuddin ibn al-manja shine ya ba shi shawara cewa yayi wakafin gidan amma da shi ainihin wato shi dan kasuwa ne mai kuɗi yayi wakafin gidan aka mai da shi ko makaranta daga baya amma can bayan zamani yayi tsawo yanzu babu makaranta kar ku manta wanda suke wannan magana su suna rayuwa ne a garin a ƙasar sham da suna iya bada labari kamar mu ne yanzu na Zariya ko kano wanda ya san garin ya san tarihi zai iya ba da labarin wani wuri da da shekara ashirin talatin baya kaza ne a wajen yanzu ya canza ya zama kaza kai ko da ma ya fi shekara ɗari zai iya ba da labarin bisa abin da ya sani na karatu ko abin da ya saurara a gun wanda sai girme shi da makamancin haka to karka instagram dan suna bayani dalla dalla suna cewa yanzu wurin kaza ne yanzu wurin kaza ne saboda yan gari ne ahlu makka adra bi shu'abiha ina fata mun gano wannan waɗannan suna daga sai ce iwadan an abihi rahimahullahu fa afada wa ajada ya bada fa'idoji kuma ya nuna ƙwarewa wasarada tarafan salihan fi fadlil ilmi wa alihi kuma yayi rubutu mai ban sha'awa game da falalan malamai da falalan ilimi yana da wani rubutu mai ban sha'awa akan malamai da falalan ilimi to kaji waɗannan guda shidan wato kamar misali ne kwatanci ne akan ire-iren ɗaliban da malam ainihin wato ibnul qayyim ya yayi a makarantarsa kaji kowanne malami ne hujja ta ilimi mai zaman kanta wanda kamar yadda muka faɗa a karatun baya wannan alama ce akan cewa lalle mutumin da ya wannan aikin ya kai a kira shi malami ba zai yi profesa a ce ya gama aikin farfesancin shi shekara da shekaru amma kuma bai taɓa yaya wani ya zama irin shi ba to wannan kaga bai ci riba ba kenan ko da ba a ce bai kware ba ba za a fara tunanin ya ci riba aikin ba domin ya zama bai bar baya ba kenan ya zama abtun ba shi da baya to malami na kwarai malami na kirki malami na Allah na daga cikin abin da ake gane shi shine a ga bayan shudewarsa waɗanda ya karantar sun hau matakin da su ma ko ba su kai shi ba Lallai ana kallon su a ce malamai ne a ce sun san abin da suke yi a ce sun gado wani abu daga cikin abin da ya bari to ibn qayyim daga cikin ire-iren wannan waɗannan malamai Allah ya ji kansu da gafara ga baki to baya ga wannan sai kuma malam ya ce aqwalul ulama fihi maganganun da malamai suka faɗa dangane da ibn qayyim na daga cikin ainin yadda ake kuma tarihin malamai dole ne sai an nemi jin maganganun malamai yan uwan shi tsararrakin shi wanda ba su kai shi ba wanda suka ɗara shi daga cikin wanda suka yi zamani da shi da wanda suka biyo bayan zamanin shi suka karanta abubuwan da ya rubuta ma'ana duk da sanin da aka yi cewa malamai suna da baka hasada ga junansu suna da suna da kokarin in ba wanda Allah ya taimaka ba su dasashe hasken abokan hamayyarsu ko abokan zamaninsu wanda shi yasa ma ba a karban bakan magana da malami ya faɗa akan wani malamin da suka yi zamani amma za a anshi magana alheri domin galibi wanda zai faɗa ta wata ta shari to ana sa ran ya zama ba bisa adalci yake yin ta ba kamar kishiya ne da kishiya in kaga kishiya ta faɗa alheri akan ta to za a karba domin ba mazan bane na yin sharri wajen faɗan alheri ma'ana ba, ba, a tsammanin magana kirki daga bakin ta sai aka samu to sai a karba an san da adalci a ciki amma mugun magana faɗa ma ana tsammani ba za a karba ba to to haka malami in ka ji ya ba malami dan uwan shi to da gaske yake wannan malamin ya kai malami alama ce akan cewa malamin ya kai malami idan kuwa malami ya soki malami dan uwan shi ta yi sukar da gaske ne amma dai ba a rike ta matsayin hujja a lalata darajar wancan malamin sai in an bincika an tabbatar wanda da ya saba mu'amala tarihin malamai a cikin littafan siyar da ainihin tarajim na malamai ya san haka musamman imamu zahabi da yake naƙidi a wannan fanni zaka ji zai dinga ambata yace to wani da wani dai ba mu an san magana junan su akan su saboda kaza saboda kaza saboda sun rayu lokaci guda ko a gari daya sun yi rigima da juna ko sun bata sun yi batanci ma junan su wannan yana faruwa dabi'a ce babu yadda ka iya da ita raka sai a kawo maka maganganun da malamai suka faɗa akan malamin da ake tarihinsa dan ka tabbatar da sa idan waɗanda suka isa su faɗa dan kuma ka gane wato malamai su ne ake an san magana su game da malanta yan uwansu malamai ba an san magana jahilai jahilan gari dan su nada ka malami sun maka nadin banza kamar yadda talakawa suka ce kai mai kuɗi ne magana banza ce sai in masu kuɗi ne suka ce kai mai kuɗi ne dan su suka san waye mai kuɗi su suka san ya ake gane mai kuɗi su suka san parameters wanda ake auna nauyin masu kuɗi da shi amma kawai da wani wasu talakawa ka musu barazana da wasu yan ka da wani gwangwanin motar ka da karin hular ka suka ce kai mai kuɗi ne suka baka ya wannan bai mai da kai mai kuɗi ba ina fata mun gane wannan yace laqad wasafahu kullu man tarjama lahu bi jumlati awsafin tunabbi'u an azimi fadli hakika dukkanin waɗanda suka yi tarihin ibnul qayyim sun siffanta shi da siffofin da suke nuna girman falalarsa wa uluyi martabati da daukakar darajarsa wa tisa'i da'irati da kuma fadin da'irar iliminsa awalan daga cikin su akwai wanda suke tarihin sa akwai qala al-hafiz ibn rajab al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali daya daga cikin almajiran shi din can wanda kuma malami ne shi ma ya siffanta shi ce kana arifan bit tafsiri masanin tafsiri ne ibn al-qayyim masanin tafsiri ne la yujara fihi ba a yin wato musabaka da shi akan haka ba a wato rigeggeniya da shi ba a kamo shi wa bi usulid dini masani ne kuma na aqida wa ilaihi fihi mal muntaha a waɗannan abubuwan guda biyu tafsiri da ainihin wato usuluddin to a ibn qayyim matuƙa ne ƙurewa ne shi akai duk da yake bai da tafsiri cikakke kamar yadda ibn kasir yake da shi amma akwai tafsiran shi da mutane suka tsatsamo aka ware tafsirul qayyim ibn qayyim yana nan anan shi a zannan gashi tana nan shi da dalila a jikin shi kai mi ta dauko littafin da yawa ko bara ba sa haka wani malami ne ya ware ya ainihin wato kawo tafsiran da ibn qayyim yayi a wurare daban-daban altafan shi a cikin fawaid a cikin bala'il fawaid a cikin ijma'u jil islamiyya haka a cikin littafan shi daban-daban inda ya fasara alqur'ani sai aka wawware haka mujalladi daya matsakaicin girma haka shine tafsirul qayyim ibn qayyim to anan zaka ga madarar ilimi da sanin shi game da tafsiri haka nan sanin shi game da aqida kuwa kusan duk littafan shi suna dauke da waɗannan ainihin wato abubuwa da su tabbatar da ilimin shi game da aqida za a zo a yi bayani akan littafan shi zaka ji kimar littafan shi a aqida wa bil hadisi wa ma'anihi wa fiqhi sannan masanin hadisi ne masanin ma'ana hadisi da kuma fiqhun hadisi wa daqa'iq al-istinbat minhu masani ne na ainihin wato sirrorin yadda ake iya tsamo hukunce hukunce daga cikin hadisi wala yulhaqu fi zalika ba iya kamo shi a wajen wannan ya zarce masa a haka wa bil fiqhi sannan ibnu al-qayyim ya san fiqhu wa usuli ya san usul fiqh wa bil arabiyya ya san harshen larabci walahu fihi fiha yana da a cikin larabci al yadu tula yana da tsawon hannu babban mutum ne a harshen larabci wa bi ilmi kalami kuma ya san ilmul kalam wa bi kalami ahli tasawuf kuma ya san maganganun sufaye yana da littafai akan shi zamu ishara akan wasu wa isharatihim da yadda suke yin ainihin isharorinsu wa da qa'iqihim da sirrorin ilmin su na sufaye duk ya sani domin tsohon sufi ne wa kana rahimahullahu za ibadatin wa tahajjudin ibnu rajab ce, Allah ya ji kan malamin mu ibnu qayyim ya kasance ma'abocin ibada ne da kuma tsayuwar dare wa tuli salatin da tsawon sallah ila al-ghayatil quswa zuwa mataki na can karke wa ta'alluhin da miƙa wuya ga Allah mutum ne mai neman gafara da ƙoƙarin wato rankwafawa a gaban Allah wala hajin bizikiri da motsa baki da zikiri bakin shi shi yana jike da ambatan Allah wa shagafin bil mahabbati da kuma wato shagab shagaltuwa da kaunar Allah da kaunar gaskiya wal inaba da juyawa zuwa ga gaskiya wal iftikari ila Allah ta'ala da kuma mutum ne wanda yake mai nuna talautuwar shi zuwa ga Allah da bukatar shi zuwa ga Allah walin inkisari lahu da kuma mutum ne wanda yake mai takwarkwashewa a gaban Allah neman bukatun shi a gaban Allah wal ittirahi baina yadayhi ala atabati udiyati da kuma yadda yake kwanciya a gaban Allah wajen ainihin wato bauta Allah ba shi da sauki wajen bauta yana da tsananta bauta lam ushahid mislahu fi zalika ibn rajab yace ban taba ganin mutumin da yake shi wadannan abubuwan ba wala ra'aitu awsa'a minhu ilma ban taba ganin kuma wanda yake shi fadin ilimi ba wala a'rafa bi ma'ani ƙur'ani was sunnah ban taba ganin mutumin da yake shi sanin ma'anar qur'ani da hadisi ba wa haqaiqil iman ban taba ganin mutumin da ya kai sanin hasan hakikanin imani ba walaysa huwa bil ma'sumi amma fa ba ina cewa ba shi da kuskure ko tuntube bane ba ma'sumi bane walakin yadda dai abin yake kawai lam arafi fi ma'anahu mithlu ni ban taba ganin irin shi kamar shi ba ban cewa ba wanda fishi amma dai ban taba gani ba to kaga irin wannan magana ba muka fara faɗanta mutane suna jawo shi muna cewa mu taba gani irin albani ba tun da malamai suna faɗa abinda da gani ba shi zaka faɗa ba baka iya faɗan abin da baka sani ba wa shahidna illa bima alimna in ka ce ba mu taɓa ganin irin mala albani muhammad awa ba sai wani ya ce kana kana mubalaga babu mubalaga kai in ka gani kai ma kai bayanin naka da ka gani kawai shine Allah ya shirar da mu wa qala al zahabi al-imam zahabi shi ma yana bada labari game da ibn al-qayyim yace uniya bil hadisi ya da muhimmanci wajen karatun hadisi wa mutunihi da matanin hadisi wa ba'd rijalihi da wasu sashi na mazajen hadisi wa kana yashtagilu fil fiqh ya kasance yana shagaltuwa wajen ilimin fiqh wa yujiru taqrirahu kuma ya kware wajen iya tantance fiqh wa bin nahwi kuma yana shagaltuwa da nahwu wa yadrihi kuma ya san nahwu wa fil aslaini kuma yana shagaltuwa da usulul fiqh da aqida sune aslaini wa tasaddara lil ishtigali kuma ya tinkari shagaltuwa da ilimi da karantawa wa nashril ilm da yada ilimi wa qala al-hafiz ibn kathir shi ko ibn kathir yake cewa bari a fi ulumin muta'addida ibn al-qayyim ya kware a cikin ilmomi kala daban-daban la siyama ilmin tafsir musamman ilimin tafsiri wal hadisi da ilimin hadisi wal aslaini da kuma aqida da usul fiqh walamma ada ibn taymiyata min misr yayin da ibn taymiya ya dawo daga ƙasar misra sanatas na ashara ba'da al-mi'ati as-sabi'a a shekara ta 712 lazamahu ila an mata tun daga wannan shekara Ibn taymiya ya dawo daga ainihin misra sai ibnu qayyim ya makalkale mishi har zuwa san da ya rasu shekara 16 daga wannan lokacin fa akhadha anhu ilman jamma ya koyi ilimi mai tarin yawa daga ibnu taymiya ma'a ma salafa lahu min al ya hada da abin da ya gabata a gare shi na shagaltuwa da ilimi fasara faridan fi babi fi fununin kafira sai ibnu qayyim ibnu qayyim ya wayi gari ya zama tilo babu irinsa a ainihin a fannoni da dama saboda dama can yana da ilimin shi da wayewa kan shi da karatukan shi da ya sani sai kuma zai marke makale wani bijimin malami shekara goma sha shida da wannan malami ya mutu sai aka ji ashe babu wanda ya gaji ilimin shi irin wannan almajiri na shi ma kasaratu talabi tare da kuma mutum ne mai yawan neman ilimi lailan wa nahara dare da wuni wa kasaratu libtihali da yawan ainihin komawa zuwa ga bauta da tsoron Allah wa kana hasan alqira'ati yana da dadin karatu wal khuluqi da kuma kyawawan halaye kasirat tawaddudi mai yawan nuna kaunar shi ga ƴan uwan shi dalibai da malamai da sauran mutane la yahsudu ahadan ibnul qayyim baya wa kowa hasada na da gaskiya abin da ke daga darajar mutum jama'a ka koyi karkai wa kowa hasada akan duk wani abu da Allah ya bashi ilimi sarauta shahara mulki kudi, iya magana ko me Allah ya ba wani kar ka sanya game sada, ka ɗauka kawai kai ma Allah ya maka wani abu wanda shi ma wani bai mishi ba ka nemi falla a wurin Allah ya daga cikin abin da ke daga mutane kuma kun ga wannan wallahi da shaidan mutanen da su sun yi mausa sada suna shaidan malam albani namu akan haka musamman malamai ba bukatar kawai ambaci sunayensu ne a lokacin da su suke ganin bari su taushe ɗalibansu bari su yi fi sauran sau'insu malamai shahara ko samun shiga a gun ɗalibai ko sarakuna sai su ga shi kuma jawo su yake a jika bari su ma su taho su samu irin abin da ya samu na falala saboda shi kullun cewa yake to abokan aiki ne in ka ji kana wannan aikin anan na karantawa sai ka ji wannan yin irin shi a Kano ko Sokoto sai ka dauka wannan abokin tafiyar ka ne kamata ya ku samu alliance ku samu ainihin haɗin kai ba ganin da 'yan siyasa suke yi yanzu duk inda wani ɗan siyasa yake wanda ke neman mukami yana takara in ya ji ga wani can na yi ma wannan jam'iyyar su kamfe za su nemi su san shi ne su ba shi taimako su ƙara mai ƙwarin gwiwa to kai kana wa annabi campaign abu addini abu sunna ka ji wani kuma na yi amma kuma sai ka sai ka kyare shi wancan ko ka nuna ka nuna shi bai iya ba kai ka iya ka ka nuna kar a je inda yake abin da yake bai iya ba kaga wannan yana daga cikin mugun ɗabi'a da ƴan uwan malamai suke samun ɗalibai suke samun kanta kansa a cike da kuma malamai Allah shirya da mu to yana daga cikin abin da ke daga malami shine irin wannan kaji suke bada labari cewa baya yi wa kowa hasada ibn qayyim ba a san shi da hasada ba wala yu'zihi baya cutar da kowa wala yahqidu ala ahadin baya wa kowa mugun nufi wala arifu fi hadha alami fi zamanina akthara min ibadatan minhu ibn kasir yace a wannan duniyar da muke rayuwa a wancan lokacin ban san wanda ya kai shi ibada ba azumi sallar dare karatun alqur'ani salati zikiri ambatan Allah kuka istighfari har makka mun karanta a baya da ya je aikin hajji makka sai da aka dinga labarin shi a wannan shekara duk aikin hajjin gaba da labarin shi ake cewa kai wani bawan Allah ya zo da gari kaza yana ibada jama'a duk jarabarka sai ka bar shi yana dawafi yana karatu yana sallah yana kuka yana zikiri a harami sai da aka yi ta labarin shi gaba daya musu mai aiki hajjin labarin irin ibadar da yake Allah ya ji kansu jama'a fatashabbahu in takunu mithlahum ko inna tashabbuha bil kirami falahu wa qala ibn nasir ad-dimashqi sai kuma ainihin wato ɗaya daga cikin da suke tarihin sha'ila akwai ibn nasir ad-dimashqi wa ka yace wa kana dhafununin fil ma'abocin sanin fannoni ne na ilimi wa khasatan at-tafsir musamman tafsiri wal usuli da ainihin usulul fiqh da usulul ainihin da usulul aqida min al wal mafhumi sanin fahimtan nassoshi nassi zahiri shine mantuq wal mafhum da kuma abin da ake iya tsakurowa na fahimta daga cikin nassi ba za ka gane wannan ba sai kanta littafin shi kwatankwacin kamar ilamul muwaqqi'ina na rabbil alamin sannan za ka gane ma'anar abin da waɗannan malamai suke faɗa jama'a mu koma mu karanta ko da littafin can da muka yi ishara kwanaki akai na Dr. Bakar Abdullahi Abu Zaid kajin da yake bada labarin Ibn Qayyim dan karami na ka za kanta shi a wuni guda shafi 120 ne zuwa makamancin haka in ka bashi wuni guda sai karanta shi bakar yana yin littafin ne bayan ya karanta gaba ɗaya littafin ibn qayyim duka sai da ya karanta su littafin ibn qayyim wanda aka buga sai da bakar ya karanta sanai ya rubuta wannan littafin da haka zai iya baka labari irin wanda ake cewa wala yunabbi'uka mislu khabir yana bada labari ne ala basiratin kaji yana baka labarin irin ilmomin da ibn qayyim din nan ya sani musamman dangane da wannan fannoni da ake ambata wa qala yace qala abubakar muhammad ibn al wani malami mai suna abubakar ibn al-muhibbi ya faɗa abinda aka samu fima wajada bi khatihi abinda aka samu da rubutun hannunsa qultu amama shaykhina al-mizzi wannan malam abubakar muhammad ɗan muhibbi ya tambayi malamin ya ce Abulhajjaj hajjaj al-mizzi mai littafin tahzibul kamal abul al-mizzi mai littafin al wannan babban malami wanda dukansu suna rankufa mushi wanda subki yake cewa a zamaninsu akwai malaman hadisi da suka kai martaban hafiz ya ce guda hudu ne babu na biyar haka ya faɗa a cikin tabakatu shafi'iya ya ce abul hajjaj al-mizzi al-imam al birzali sai kuma al zahabi sai kuma ya ce wa shekun al-walid da kuma babansu babansu shi wancan malamin da babansu shi ma malami ne ko to kaddara waɗannan hudun ya faɗa sai ya fara lissafa wane al-imamu a matsayin shine babban malamin hadisin zamanin to wannan babban malamin hadisin zamanin bari ku ji abin da aka tambaye shi game da Ibn qayyim aka ce ibnu qayyim fi darajat ibnu khuzaima ibnu qayyim ya kai matsayin Ibn khuzaima a ilimi fa qala yace huwa fi hadha zamani ka ibnu fi zamani yace a wannan zamanin da muke rayuwa a zamanin sa da suke rayuwa yace ibnu qayyim kamar ibnu khuzaima yake a zamanin sa to kaga ba za ka gane wannan kwatancen ba sai ka san waye ibnu khuzaima a zamanin shi ka san kuma waye ibnu qayyim a zamanin shi shi sa wani lokaci can da malam albani rahimahullahu malam albani namu da yace ilimin nasir dinar albani a wannan zamanin hadisi bai gaza ilimin ibnu hajirin ba har mutanen da ake ganin su masana yadda suka ga kai anya kuwa bai yi katobara ba ba katobara ba ce gaskiya ce in ka karanta littafin duka bangaren guda za ka haka ma'ana kamar yanzu ne a ce kudin dangote bai gaza kudin wa za a ce ne <laughs> bai gaza kudin dan karuna ba za a ce eh ana so a kwanta da wani can a zamani can da ko kaman kaman ka ce kaman kaman da shi shi abu na din karu din ai ko shi qur'ani ya ambata cewa wasu sun gabace sun fishi arziki alamir an qad halaka min qablihi min alqurin man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a to an taba samu wanda ya fishi jam'i kafin shi za samu bayan shi kar ka tunan mamaki watakila dangote yanzu an yi quantifying asset din shi hala ya fi abinda wancan yake da shi is very possible to shine irin wannan domin sai an kalli zamani to a takeice ibnu khuzaima jama'a imamul a'imma yake ce mishi imamul karanta tarihin shi a cikin sirr alamin nubala mujalladi na 14 a bil munasaba ai malam yayi karatu akai malam sa'idu mai kwano ko ma watan da ya wuce da kuma da wannan ainihin wato karatun da ya akan littafin kitabu tawhid na ibnu khuzaima nan zaka san wa ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya kware a zamanin shi ta yadda shi yake tinkaran duk yan bid'an zamanin shi yamma musulmai maganin su sannan kuma ibnu khuzaima a zamanin shi babu wani hadisi da wasu suke ganin yayi karo da wani sai da ibnu khuzaima ya iya warware wa mutane waɗannan karan da suke gani ya shahara a haka wajen hada hadisai ma'ana malami ne da a zamanin shi ba ya irin shi ba wajen sanin fiqh da hadisi da tafsiri da larabci da rijal da tafan shi za su iya da wannan da aqida to haka ibnu al-qayyim yake a zamanin sa da shaidarwa da shaidar al-imamu abul hajjaj al-mizzi kaga malami ne da ya san su biyun yake bada wannan shida, idan kana so ka gaskata wannan shida, sai kuma ka karanta duka biyun ka ga waye su ibnu khuzaima sahibu tasani ko kamar da muka faɗa ya da littafai sama da littafi 140 kamar da malamai suka ambata ya rasu jira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 311 kwatankwacin shekara 1125 kenan insha Allah asalin sunan shi Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaima malami ne babban malami wa qala al-qadi burhanuddin az-zur'i al-imam al-qadi burhanuddin az-zur'i yace ma mata hata adimis sama'i awsa minhu ilma a ƙasan wannan rufin na sama cikin duniya kenan babu wanda ya kai ibn taymiya eh, qayyim ilimi a wannan lokacin darasa bis sadariya ya karanta a sadariya wa amma bil jawziya ya zama liman a makarantar darul jawziya din can wa kataba bi khatihi ma la yusaf kasara ya rubuta da rubutun hannun shi abinda ba za a iya sanin iyakai shi ba saboda yawan shi wasannafa tasanifa kathira jiddan ya rubuta littafai da yawa kwarai fi anwa'il ulumi a nau'o'in ilimi daban-daban wa kana shadidal mahabbati lil ilmi wa kitabati wa kutta'ahu wa kitabati na'am ya kasance mai tsananin kaunar ilimi ne da rubuta ilimi wa mutala'atihi da lalle kaltafan ilimi wa tasnifi da rubuta kaltafan ilimi wa qitna'i kutubihi da kuma mallakan littafai wa min al-kutubi malami la ma lam yahsul li ghairi aka ce ya tara littafan da ba a taba samun wanda ya tara irin su ba ku ji wannan jama'a ibn al-qayyim ya tara littafan da ba a taba samun tara littafan irin shi ba a zamanin shi bayan waɗanda aka dinga kwasa ana kaiwa sadaka makarantu ana bayarwa ga malamai da almajirai aka zo aka raba gado an ce akwai waɗanda suka gaje shi daga cikin ƴan uwan shi magada sun fi shekara goma suna sai da littafin nan shekara goma suna sayarwa suna cewa abinci tunda su ba malamai bane saboda wani littafin za a samu yana da kwafi goma iri ɗaya to sai aka kwasa aka kai inda za a ci gaba da karatu da karantawa sauran kuma aka bai wa magada to akwai magadan da sun fi shekara goma suna siyarwa suna kashewa kuɗin kuɗin littafin da ya tara Ka ji malamai kenan jama'a shi sa mu kullun al'amari na bayyana mana cewa wallahi mala albani namu irin malaman da ne ba irin ne yanzu bane so duk irin wannan tarihin in Allah ya kai duniya nan gaba za a zo a tarihi irin wannan akan shi sannan ne wanda ba su san shi ba yanzu za su shida na'am na'am na'am kaji littafai wanda suka shafi engineering electrical ko ko computer engineering kai yes wadanda malam ya mutu ya bari wanda littafai ne ba na addinin musulunci ba na boko ne a lokacin da malam yake raye yana yin masters a wannan department to ɗaliban da suke irin wannan karatun da shi duka wurin shi suke ba suna yin aran littafin babu shi a maktaba ta department din gaba ɗaya littafin babu su su kuma waɗannan na yanzu wasu daga cikin magada ne suka yi wakafin suka ce a kai su wajen a kai littafin wannan wurin saboda za su fi amfani a can faji kaga irin su ne da kuma muka ce yanzu wannan nasir da malam awal albani irin ibnu qayyim ne haka za mu ce duk wanda bai ji ba daɗi sai ya san da zai wa qala al-hafiz ibn hajar kana jari al-jinan ibnu hajar yake ce mutun ne wanda yake mai taurin rai wasi al'ilmi mai faɗin ilimi arifan bil khilafi masanin saɓani a cikin fatawa da mazhabobi wa mazahibis salaf kuma masanin ainihin mazhabin salaf a ƙasa masu tariki suka ce wa huwa kathirun naqli anhu fi fatihil bari min kitabi zadil ma'adi wa ghairihi yana yawan kwafo maganganu daga ainihin ibnul qayyim a fatihul bari shi ibnu hajirin kenan da kuma wannan littafin zadul ma'ad wata taratan yusarrihu bismihi wani lokaci yakan fada yace wana yace wa taratan yugfilu wani lokaci ma baya fada wa qala ash-shawkani al-imam shawkani shi ko yake cewa kana mutaqayyidan bil adilati sahiha mutum ne da ya sa kanshi a cikin wato sarkakiya ta dalilai ingantattu su kadai yake aiki da su qur'ani da hadisi ingantacce mu'jiban bil amali biha yana jin dadin aiki da karatu wanda ya inganta ghayra mu'awwalin ala ra'ayi wanda baya dogara da a gani na nashi ko na wani sa'idan bil haqq wanda yake kururuwa da gaskiya baya kunshi sai da zakara wala yuhabi fihi ahadan kuma bai jin tsoron kowa akan wannan yanzu kaga wannan magana zaka iya kawai kai maka cire shaukani ka ce ka faɗi ta ka albani haka yake mai aiki da dalilai ingantattu wanda kuma suke burge shi haka din sannan bai dogara da a gani na ko a ganin wani kuma rinda kaji yana kururuwa akan gaskiya yake yinta sannan baya jin tsoron kowa akan gaskiya keke da keke ko to kaji waɗannan maganganu da aka hikaito nan, maganganu ne dangane da ainihin wato mene game da abinda malamai suka faɗa a kan ibnul qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi mishi rahama to ha ila yau da gaske abubuwan da ya zama wajibi a ambata dangane da tarihin malami shine abu na ƙarshe kusa da ƙarshe malam yace tasanifuhu littafan ibnu qayyim al-jawziya littafan da ya rubuta to littafan da ya rubuta suna da yawa jama'a waɗanda ya ambata anan su kaɗai za mu taƙaita a ainihin taƙarcen bayani akan wato matsayin sa ilimi da kuma mai yake dauke da shi waɗanda bai ambata ba za mu ƙyale su amma akwai su duk littafin da ya rubuta wanda aka buga don Allah su ma da shi a makarantar nan wani ma za ga gama da nuska uku hudu biyar duk wannan daga cikin alheran malam albani Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya ci gaba da wanzan mishi da wannan lada na aikin alkhairi da haka akwai su da dama waɗanda ya ambata a nan waɗanda dama suna nan kusa da mu na waɗannan jama'a na daga cikin kullu tafan da ya ambata anan akwai littafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wannan shine littafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wannan bugun ya da mujalladi shida wannan shi kadai muqaddima ce da a cikin taqiqin da malam ainihin mashhur ibnu hasan al salman yema wannan bugu na madaba'a da ake kira da suna darubunul jawzi littafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin akwai maganganu game da yayi kamata ma a faɗi sunan shi shin i'lam ne ko a alamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin in ka karanta wancan littafi na Bakar Abu Zaid da yayi tarihin Ibn al-Qayyim yayi maganganu akai cewa ya shahara a bakin malamai suna cewa i'lam da kasara a jikin alhamza sai zama daga i'lam sanarwa i'lam sanarwa ko guide guidelines da ake ba al-muwaqqi'ina ar-rabbil alamin masu sa hannu a madadin Allah suwa kenan malamai masu fatawa to ga guideline game da fatawa shine ya musu guideline din su akwai kuma alamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin in ka fassara da haka kuma gwarazan malamai masu yin fatawa a madadin Allah shi ma zai ɗauka. domin a cikin littafin ya kawo tarihin shahararrun malamai masu bada fatawa a zamanoni yace dai amma dai yafi shahara da ilam a cikin ne magana akan da me ake kafa hujja a musulunci ya ake kafa hujja menene ma hujja ita kanta menene ra'ayi da ake cewa fatawa da me da me hujja shin ko ana hujja da mafarki ana hujja da ra'ayi ya ake fassara mafarki an kawo maka fatawa ya kamata kai abubuwa da dama ilmomi da fa'idoji da istitradat littafin ilamul waqi'ina rabbil alamin littafin nan kusan a ce ba yi da sa akan kwatanta shi da littafin imamu shatibi shine al-muwafaqat amma bai kai shi ba a ainihin kima ta ilimi haka aka kuma tashi da littafin ihkamu al-ahkam na usul fiqh na malam ainihin wato ibn hazm duk da kwarewa ibn hazm da kwanduwarsa littafin nashi bai kai kimar wannan ba kuma mutum ba zai zama malami kwararre mai bada fatawa ba ba tare da ainihin ya san abin da ke cikin tafin nan ko ya karanta shi ba jama'a mu ba kasan nan fa ana ci da karfi fa wallahi tala ana ci da karfi Allah dai ya dai sa mu cika da imani ya tagammadana Allahu bi rahmatihi Allah shi kyauta akwai kuma at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya shine wannan jama'a gashi mujalladi daya hanyoyin kafa shari'ar musulunci shi kuma wannan na malamai ne masu aikin alƙalanci da sarakuna da gwamnoni da sauran wato decision makers wanda suke shugabancin al'umma ya ya kamata su tsara shugabancin su ya ake kaza ya ya ba a yi me hukuncin kaza ya ya kamata su mu'amalanci ainihin wato ra'iya talakawa ya ake ainihin wato hulɗa da abokan hamayya a mulki kamar 'yan gidan sarauta da makamantansu sunan lissafin kenan a turkul hukumiyya fi siyasati shar'iyya kuma ana kiran shi da suna alfirasatul murkhiyya fi ahkami siyasati shar'iyya akan kira shi da wannan suna gashi da ibn qayyim wannan bugu ne na darul kutubul ilmiya ko wani bugu banda wannan ɗaya daga cikin tafan kenan har ila yau akwai kuma littafin igasul lahfan an da shaitan ko fi makayidi shaitan shine wannan jama'a wannan shi kuma bugun ali ibn Hassan ibn Abdulhamid hamid al-asari ne darul maktabati ibn darul ibn jauzi shi kuma wannan wai kokarin ceto mutumin da ya shiga cikin wato kwamin shaiɗan. Shaiɗan ya riga ya farauce shi duk wanda yake wani fasikanci ko wani iskanci ko wani zindikanci ko wata shubha to ga yadda zai a warka mai da shubohin da shaidan ke iya samu shi shubha ta kaza shubha game da kaza shubha game da wasa da sallah shubha game da rashin kula da iyali yadda shaidan ke ruɗa da mutane game da ainihin wato karatu game da aiki da alkur'ani da hadisi game da ta'wili duka yayi maganganu akan wannan kwatan kwatankwacin kamar littafin ibn al-jawzi talbisu iblis shine igastul lahfan amma sayyidish shaitan jaba akwai mutane fa da dama suke malanta a ƙasar nan fa ba su taɓa ganin littafin nan ba masu ba da fatawa ne masu karantawa ne kuma da sunan sunna inda ma yan ɗariƙa ne ko yan bida ba komai daman ba ba yankinsu ba ne ko babu komai eh sai kuma tufatul wadud bi ahkamil maulud gashi littafin tsarabar masoyi game da hukunce-hukuncen jinjiri wannan littafi tarihin shararre ne ibn qayyim ya aurar da yarsa sai ta ta haihu ta haifa mishi jika sai aka zo aka ce alga wata malam fa an haifa maka jika ya kamata ka bada abu za a kai irin kayan nan da ake kaiwa na kakanni <laughs> sai to ai shi ba da komai sai karatu sai to amma za mu ga abin da za mu yi daga nan zuwa ranar bakwai shine sai rubuta ya bata ya rubuta yace kai mata wannan hukunta hukunta abin da za a yi ma yaro tun daga haihuwar shi har zuwa ya balaga <laughs> yadda za a yi tarbiyyar yaro ce to gashi a kai mata nashi tsaraba kenan kaga tsaraba shi ta fita kowa alheri kenan domin karkari dai a ce an kai mata atamfa da yaji da kayan yaro da pampers da waye tuntuni ta gama amfani da su amma <laughs> amma kaga shi nashi ana cewa amfani da haka a cikin wannan akwai magana gaba daya akan tun daga an haifi yaro me za a fara mishi wani suna ya kamata a sa mai ya ake yin akika me matsayinta in ta haɗu da ainihin wato eh, layyaya za a yi ya ake tarbiyya yaro yaushe kamata yaushe kamata a mishi kaciya ya ake kaciya me ma hukuncinta a musulunci kuma kar ku manta dilta fannin sa dauke da istitradat in yana cikin magana yabo kan wata gaba ko ce ko ta aqida ce ko ta fiqh ce sai ya tsawaita magana game da ita baya wasa game da wannan kar ku manta duka hakan ta fannin suke zaka in kanta dafi guda daya sai kwashi dimbin ilmomi a cikin sa waɗanda baka taba jin labarin ire-iren su ba jama'a Allah ya shirya da mu sai littafin ahkamu ahli zimma wannan gaskiya ga shi na ga wani kwafi na shi akwai kwafin da na so na gani amma na bai kai gare shi ba wanda yake an raba shi zuwa gida biyu ina jin yana sama ne saboda ana yi mana aiki na cataloging watakila yana sama ne wannan gashi ahkamu ahli zimma ta'alif al-imam Shamsuddin Muhammad ibn Abibakar ibnu ibn Qayyim al-Jawziyya tahqiq Sayyid Imran wannan mujalladi daya hukunce hukuncen kafirai waɗanda suke zaune a cikin musulmai kafiran amana hukuncin yadda za a hulɗa da su cin abincinsu zamantakewa da su auren tsakankani su da musulmai hukunce-hukunce da duk suka shafe su a cikin gwamnatin musulunci kaga da irin waɗannan waɗannan 'yan bokon namu shugabanni da sarakuna da 'yan siyasa suna buƙatar su karanta su kuma duk akwai fassarar turancinsu su zaka in mutum ya san ɗan siyasa ne shi ya kamata ya samu ya karanta don ka sanya za ka yi abadanci mutanen da kake mulki da musulmansu da kafiransu wannan shi ne littafin ahkamu ahli zimma na al-imamu ibn al-qayyim har ila yau ga kuma na gaba da ya ambata shi ne littafin al-furusiya al-furusiya jama'a kun gan shi wai wannan gaba ɗaya akan furusiya shine dikake da Hausa ko eh takahun eh, eh, me za a ce ne irin yadda mutum zai hangen nesa tsinkayan abu hukuncin mutum ya tsinkayo wani abu shin firasa ba su sunan shi da Hausa ba harsashe ko to shin menene a cikin shi wanda yake falala wanne ne wanda yake zuwa daga bokanci wanne ne wanda yake gamdakatar ne Allah yake bai wa mutanen kirki wanne ne kuma wanda yake istidraji ne Allah yake mutanen banza da bayani a cikin nan babi ne a cikin akida an kun karanta tarihin Imam Shafi ya da ya da firasa shine da ya ga mutum zai iya gane mutumin wani gari ne zai iya gane wannan mutumin ya da matsala iri kaza zai iya gane wannan mutumin wataƙila zai kai shekara kaza wato ba wai bokanci ba ne a'a zurfin hangen nesa ne Allah yake ba mutane musamman mutane da suka tsare dokar Allah suka ratsare ayyukan kirki sai Allah sai ya ɗaukaka su da irin wannan sai ga suna magana kamar suna ana musu kashafi sai ka ji wata magana sai ka kai ba kai fahimta ta lokacin ba kuma haka take to ibn qayyim yayi wannan rubutun ne akan kawai al-furusiyya akan game da amin nan jarinta amin na ta cewa wancan firasa furusiya jarinta amma yayi magana a ciki game da jarinta ne afwan jarinta menene jarinta a musulunci shine furusiya wancan firasa ne ko abin da ya ja ne yayi magana akan ta cewa ita ma bangare na jarinta furusiya jarinta jarinta wani gwarzo ne menene ka'idan musulunci game da ainihin koyan aikin soja koyan wato training aiki da wato makamai koyan harba su zuwa yaƙi dabarun yaƙi da makamantansu to a cikin yayin magana akan firasa din shine ya jani nake magana nake cewa furusiya wato jarintaka afwan alal khata so yace waɗannan sa daga cikin tafan shi fi fiqi wa usulihi ko sai yace wa fil hadisi was sira a cikin hadisi da kuma sira akwai tahzib sunan abi dawuda wa ibahi ilalihi wa mushkilati gashi shi kuma littafin tahzibus sunan littafin sunan abi dawuda ɗaya daga cikin kutubus sunan al-ummahat waɗannan al-ummahatul kutub as-sitta ɗaya daga cikin shi ne littafin al-imam abu dauda sulaiman ibn al-ash'as as-sijistani to wannan littafin ibn qayyim ya mushi tahzibi da kuma sharhi sunan shi tahzibu sunan abi dauda wa ibahi ilalihi wa mushkilati sharhin ya ba da muhimmanci wajen tattauna kanikancin hadisan fiye da fikihu gashi wannan bugun maktaba ta ainihin wato daru maktabatul ma'arif masu bugawa albani littafai kenan wanda ya wannan aikin takariji shine Dr. Ismail Ibn Ghazi marhaba sunan shi kenan malamin da takrijin mujalladi biyar ne wannan shine na farko daga cikin mujalladai biyar din ya daga cikin littafin shi ila yau sai kuma littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad shine wannan da ake karatu go shi bai bukata wani ta'rifi domin akan shi ake wa fil aqaid sannan a cikin aqida kuma akwai littafin ijtima'ul juyush islamiyya fi ghazwil mu'attalati wal jahmiyya shine wannan ijtima'ul juyush islamiyya taruwan sojojin musulunci wajen yaki da ainihin wato mu'attila masu lalata sifofin Allah da su da jahamiya masu ainihin wato jahamanci su jamu dan safwan masu ta'awili wannan kuma ya kawo maganganu ne jama'a tun daga kan zamanin sahabbai maganganun dawa'if daban-daban sahabbai tabi'ai malaman hadisi malaman fiqh malaman aqida mawaka sarakuna talakawa masu hankali kai har aljanu sai da ya kawo maganganun su game da tabbatar da sifofin Allah uluwi Allah na da hannu Allah na da ido Allah na fushi waɗannan sifofi da 'yan jahamiyya suke ƙaryatawa ya tabbatar da gaba ɗaya cewa duka waɗannan sojojin musulunci sun tabbatar su ne kawo su haka rukuni rukuni rukuni rukuni shine ijtima'ul jushul islamiyya na ainihin ibn al-qayyim shi nan bayanin mawqif ibn al-qayyim min ba'd al-firaq wannan takiki ne doktor Awad Abdullahi al-Mu'tik bugun maktaba ta ainihin wato maktabatu rushid a kasar Riyad ta Saudi Arabia na ba za jama'a suna biye sai kuma littafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila nan ma dai su ya kasa su sake kamawa da aiki su waɗannan din al wal mu'attila ya musu suna mai suna as-sawa'iqul mursala gashi da littafin abun bakin ciki na daga cikin dafan da suka bata na ibn qayyim wannan da aka samu a bisa yadda tarihi ya tabbatar kaman ɗaya bisa ukun asalin littafin ne wannan kaman ɗaya bisa uku ne na asalin littafin to shine akwai malamin da yayi yayi ainihin wato talhisin sa tun wani zamani sai aka dauki rago talhisin aka karasa dan haka nan zaka ga ma takmilatihi min muktasar sawaiqil mursala shine wannan littafin nan ma ya bi ya bi ya kwankwade gaba ɗaya shiboyin sa daya bayan ɗaya duk wani abu da suke gani akan hujja a matsayin hujja ne sai da ya biyo nuna cewa ba hujja bane magana akan gabatar da hankali akan nasi magana akan cewa a yi sharhin maganganu ka a yadda Allah da annabi ya faɗa maganar amfani da majazi wajen canza fassara ayoyin alkur'ani da hadisai shine as-sawa'iqul mursala kwaran kwatsa waɗanda aka aika su sa'iqa waɗanda ake aika su ana wurga su wato mizal kenan ko akan jahamawa mu'attalai ga sunan akwai ragowan ainihin wato abin nan din yana na a sama ragowan shi wanda yake muktasar din da aka cika daga nan din ina fata mun gane wannan jama'a dalibai ya kamata dalibai lalle su bada muhimmanci wajen karatun waɗannan littafai da ainihin wato kulawa da ainihin abin da ke cikin su na aiki da karatun da kuma gane inda ilimi ya sa gaba wa hadayatul hayara min al-yahudi wan nasara wannan kuma raddi ne ga yahudan nasara shifa'ul alil ko fi masailil qaba'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil wannan littafi shi ma dazu dazun nan malam mai kwano ke magana akan shi tsarki ya tabbata ga Allah littafin na daga cikin littafai waɗanda falsafa ta ilimin ibn qayyim ta bayyana a cikin shi shifa'ul alim fi masailil qada'i wal qadari wal hikmati wat warkar da mara lafiya wanda ke da illa a cikin kwakwalwar shi game da meye qada meye qadar meye hikima meye kuma illa ta aiki saboda babi ne mai haɗari a cikin aƙida wannan mutane da dama sun zame daga turba ta siratul mustaqima dangane da shi shine cewa Allah ya halicci halittu ya sa an yi dukkanin rubutu game da duk abin da zai faru ga baki ɗaya kuma ya baiwa mala'iku iya abin da za su iya Allah ya kaddara musu za su iya managing wanda su ne suke administrating ɗin waɗannan ayyuka sannan Allah ya da littafi wanda yake ne asalin madogara a wurin shi yamhullahu ma ya sha wa yusbit wa inda umul kitab sannan kuma Allah ya baiwa 'yan adam wato wata dama ta su irada a cikin iradar shi da hankali a cikin mulkinsa da Allah ya ga dama ya ba su wanda da shi ne suke jujuya abubuwa sannan yana musu gaskiya ga ainihin tsarin ta gaya da take ƙarya ga tsarin ta gaya take kuma kowace Allah ya faɗi sakamakonta sannan Allah ya ba su hankali da za su yi zaɓi inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura sannan Allah ya ainihin wato bar su su yi aikin da za su yi an aka je lahira kuma musu sakamako da ayyukan ba da ƙaddarorin ba to sai aka samu ɓangarori suka watsi daga cikin wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci ƙadariya suka ce sam babu ruwan Allah da duk abin da wani kowa shi yake yin abin shi Allah ma bai san zai yi ba wanda duka ga ya sha giya to ya fi ƙarfin Allah ne sannan ya sha giya Allah bai so a sha giya kuma sai in kai bawa ka kai kangarare sannan za ka sha giya a lokacin kafu karfin Allah kamar kwatankwacin mutumin da ya yi faɗa ɗan ya kangare ya fi karfin shi suka ce haka suka yi wannan nasu barna kenan sai aka samu kuma ɗayan ɓangaren kuma su ne murji'a su kuma suka ce ai bawa ma a jabariya kai ko hadda murji'a ɗin nam suka ce bawa ma majburi ne ba yi da kataɓis yadda ka san mota ce a hannun direba bai take tuka kanta ba sai da aka yi da ita to haka bawa yake duk abin da ka yana yi Allah ne kawai yake yi ta hannun shi a ƙasha haka suka ce su a wurinsu Allah bai yi adalci ba idan ya saka wanda ya sha giya a wuta ta'ala amma ya kuluna kamar da su kuma waɗanda suka ce waɗanda suka ce Allah bai isa ya hana mutum shan giya bane shi yasa ya sha kaga dukkanin bangarorin bata ne to shi kuma wannan malami ahlus sunna ne salafi su ne wanda suke a tsakiyar kenan kuma manhajin su muke bi insha Allah cewa Allah shi ke halittar mutane da ayyukansu amma a cikin halittar da Allah ya yi wa mutane da ayyukansu ya ba wa mutane ƙarfi da iko da hankali da zaɓi a cikin wannan suke gudanuwa amma ba su iya gudanuwa sai da gudanar Allah wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alami sannan kuma idan an je lahira kamar da muka ambata yanzu yanzu nan cewa za a yi hukunci da littafin ayyukan da mutane suka yi domin an ba su ainihin wato zaɓi kuma su suka zaɓa kansu abin da suka zaɓa kwatankwacin haka kamar kwatankwacin mutumin da za a nuna mashi hanyoyi biyu na zuwa gari a ce wannan hanyar lafiyar talau ba ta da matsala babu yan fashi babu komai ka bi ta zaka kai lafiya wannan kuma ta da matsala zaka yi haduwa da yan fashi zaka yi haduwa da kaza zaka yi haduwa da kaza sai ce a ni bari na bi wannan mai matsala Allah ne zai kare ni yanzu ya samu matsala kan shi ne zarga ko saboda ai an nuna mishi hanya kaga shine inna hadinahu sabila an ce maka eh ga tauhidi ga sallah rike ga azumi ga faɗan gaskiya biyayya iyaye riko amana ka rike su in ka rike su zaka kai labari ranar alkiyama kaga ƙarya kaka bita kaga shirka guje ta kaga bid'a guje ta in kai zaka shiga matsala amma da ka suka ce a bari kai ai Allah mai rahama ne bari kai ai Allah mai gafara ne ko kuma ka kangare ma ka ce babu wani nan babu wata lahira ko an ji babu abin da za a yi to zaka gani to wannan littafin akan abin da yake magana kenan mazin al-misri da kuma kamal sa'id fahmi buguna al-maktabatu al-waqafiyya ainihin ta kasar misra kenan Gashi. littafin yana da wuyar fahimta amma gaskiya kamar yadda malam sa'idi mai kawo yake faɗa littafi ne na manyan malamai littafi ne na yan dirasatul uliya na postgraduate malamai ba malamai waɗanda suke yan jigari-jigari ba saboda ya da matuƙar wahala musamman kuma idan ka san kai ɗan ribage-ribage ne ko ɗalibi ne wanda baka nuna ba ko malami ne wanda kake ci da ƙarfi to kai aiki da hadisin da annabi yake cewa kawai idza zukira al-qadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku hadisi ne hasan annabi mutabarani ya fitar da shi sai ka tsaya anan annabi haka yace in an bace sahabbaina za a ci musu mutunci kai shuru kaka ci mutuncin sahabbaina idan ka ji ana magana akan kaddara to kaza fa kaza fa ka san baka iya ba kai shuru kawai kai shuru kawai amantu billahi wa bi rasuli sai ka tsira da imaninka amma an ka shiga wannan rikici na malamai zaka samu kanka a cikin ainihin wato muguwar matsala Allah ubangiji ya shirye da mu wannan littafi gashi sai kuma malam yace wa hidayatul hayara min al-yahudi wan nasara sai kuma littafin hidayatul hayara shiryar da waɗanda suke cikin rudani min al-yahudi wan nasara daga cikin yahudu da kiristoci shi kuma raddi ne gare su sai dai wannan gaskiya saboda Allah hannu na bai kai kanshi ba na duba nan babu kuma ɗazu na hau sama dan na duba labirari na sama na tarar mai labirari din bayana akwai shi amma shi ma sai littafin hadil arwah ila bilad al-afrah shine wannan hadil arwah littafi wanda yake guideline wanda yake ainihin wato haska kama rayuka bayani akan rayuka a garin farin ciki yaya rayuwa take a barzahu ya rayuwa take a aljanna ya rayuwa take a ainihin bayan mutuwa wato duniyar bayan duniyar nan kenan bayani akan wani irin abinci ake ci a can ya ake yin aure ya ake yin zamantakewa shin akwai fada da rikici da sabani da hasada da gaba akwai kasuwanci akwai irin wannan rashin mutunci wani ya bata wani diya sai ake a tsara duk sai da ya bayani a ciki wato wani ilimin ma jama'a ba taɓa labarin irin shi ba na ƙasa ba mutane ba su ma san akwai irin wannan katin a cikin karatu ba san mutane ba su ma sani ba kuma da karatu ne a cikin sunna shi sa kamar yadda mala albani yake faɗa kullum cewa jama'a ku rike sunna akwai komai a cikinta turawa ko waɗannan yan barannan su yan boko ba su yi alu sunna komai ba saboda kawai muna wasa ne ba da gaske muke yi ba Allah ya shirya da mu sai kuma ya ce wa kitabun ruh da kuma ɗan uwan shi wannan ɗan uwa ne ga wancan littafin kitabun ruh shi kuma magana akan shi rai da Allah ya ce kulin ruhu min amri rabbi wa ma usitu illa qalila bayani akan sharhi game da wannan ainihin aya game da wannan masail din na abin da shafin rayuwa da rai in ya mutu ina yake zuwa da bambanci tsakanin ran mumini da na kafiri ina ake aje su da bayani akan shin rayukan su ne za a dawo da su ko koya ake yi ko ana canza su duk wani abu da ya shafi hadisai da ayoyi da bangan da malamai suka yi da waƙoƙi akan ar-ruh ibn qayyim ya tattara su ana kamar da tattara waɗancan maganganu game da aljanna a can zaka ga magani jama'a har akan irin farfaje aljanna ya take kalolin fentin gidan aljanna ya suke duka komai akwai na'am kwarai kuwa har location ba ina ne ma aljanna take tukunna shin kuma wadda annabi adamu ya shiga ita ce wadda za a shigar da mutane ko ba ita bace wata ce daban ko ba ko ba ita bace shin kuma aljanna za ta kare gaba ɗaya wata rana ko ba ta kare ba karatu ne mai zurfi sosai jama'a Allah ya shirye da mu wa fil akhlaqi war raqaiqi kuma cikin game da dabi'u da halaye littafai irin na gyaran halaye da sauransu akwai littafin madarijus salikina fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asalin littafin jama'a sharhi ne da ta'alikai da yawa wani littafi share littafi wanda aka samu wani malami can da ya rayu wani babban sufi da ya rayu ya rubuta ainihin littafi mai suna ainihin wato uddatun na ko uddatun almanazil littafin almanazil na al'imamu shekul islamil harawi shine akwai littafin almanazil shine sharhin ai madarijus salikina baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na sayin sun tafin kenan wancan almanazil littafi ne na wani babban sufi da ya rayu a karni na biyu zuwa na uku tare suka rayu da su imamu ibnu eh, hanbal to wannan malamin ibnu qayyim da yake shi ma sufi ne jama'a ba sufi irin waɗannan masu fita mutane ba sufi masu bin Allah to da yazo sai yayi sharhi ga littafin shine wannan littafin wannan ya dauke da dimbin ilmomi game da biyayya Allah jin tsoron Allah istighfari komawa zuwa ga Allah yadda ake a samu shiga ka samu ka shiga cikin wanda Allah yake cewa zai so su ya kaunace su ya saukar da soyayya su a bayan ƙasa waɗanda Allah yake cewa kuntu basaruhu allazi yabsuru bihi wa kaza wa kaza waɗannan hadisan su dinga manganu akan su da haka zaka ji yana cewa qala qala shehu qala sahibul manazil yana sharhi yana sharhi ilmomi ne jama'a dimbin ilmomi game da halaye ɗabi'u ibadu wanda suke kai mutum zuwa ga daraja misali irin su kyauta kunya halin kirki yafiya ahuwa duk sai da ya magana akan matsayin sai da suke ɗauka darajar mutum duka waɗannan da irin yadda mai irin wannan halin yake karewa a wajen Allah da daraja littafin saliki na. wannan haka yake guda guda guda ainihin uku akwai da ake shi guda uku su ne na aka haɗa gaba daya juz'i uku ne sharhi na littafin ainihin wato Almanazir na da Imamul harwi na fata mun gane wannan sai kuma yana da dan uwa irin shi shine udatus sabirina wa zakhiratu shakirina shi ma yana sama ban dauko shi ba guda nawa kenan yanzu guda biyu ne wanda bamu samu ba anan ko suna sama lokacin masu labararin ba sa nan ne sai kuma littafin adda'u wad wanda shi kuma yana da suna iri biyu gashi ana buga shi da suna iri biyu adda'u wad shine wannan kuma dai shine wannan aljawabul kafi liman sa'ala anid dawai shafi wannan kaman samari ne na littafin a tibbun nabawi wanda daga littafin shi ne bayani akan cututtuka da magungunansu ba malama hadisi bane kadai kaji pharmacist ne ko kace ce pathologist ko masanan cututtuka da magungunansu duka littafin abu ɗaya ne a cikin shi amma ana buga shi da wannan sunan kuma ana buga shi da wannan sunan ana buga shi da adda'u dawa sannan ana buga shi da suna aljawabu alkafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wannan gashi ta hakikin wani mutum mai suna Abu Khadi Abu Huzaifa Abdullahi ibn Aliya an buga a Darul Kitab Al-Arabi wannan Beirut kenan sai kuma wannan shi kuma taqiqin wasu malamai ne da dama waɗanda suka hadu suke taqiqin an buga shi a Maktabatu Darul Ibn Jawzi Al-Qahira kenan ta kasar Misra duk wannan sa daga cikin alheran ainihin wato wannan malami Ibn Qayyim al sai kuma Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib wanda shi kuma asali kaman sharhi ne ga ainihin littafin malamin shi Ibn Taymiya yana da alkalimu tayyib littafi ne na addu'o'i yanda kaga kamar hisnul muslim ko Al-Azkar na nawawi addu'o'i ne na sunna ibnu Taymiya yi shine Ibn qayyim musu sharhi ya same suna alwabilu as-sayyib ruwan sama mai kwarara alal kalimi tayyib akan waɗannan daɗaɗan maganganu wato yana ƙara wanke sai fito da su fili kenan ko wannan tahqiqi ne na wani mutum mai suna Abdulrahman ibn Hassan ibn Qa'id bugu ne mai kyau na maktaba ta ainihin Daru Alamil Fawaid akwai babban malami Bakar Abdullahi Abu Zaid ya yi taliki akan wannan bugu bugu ne mai kyau kwarai muna da su da yawa a nan makarantar ire-iren buge-buge irin wannan amma wannan dai shine mafi su gashi nan ayyuka ne da shi Bakar Abdullahi Abu Zaid farfesa ne na jami'a yana da research group Dalibai da suke kasan shi masu yin PhD da magister da MPhil da makamantansu to research area ɗinsu shine suka sun yi aiki na musamman akan raya ayyukan Ibn Luqayyim raya ayyukan Ibn Luqayyim na sharɗinsu to da ya daga cikin wannan aikin da aka yi littafin ya da matukar fa'ida kamata ya a ce musamman matanin kowa yana da shi a kusa kana karantawa don ka ji magana akan zikirori masu inganci waɗanda ake yi idan an ga tsawa waɗanda ake yi idan an ga abun tsoro waɗanda ake yi idan an ji daɗi idan an samu nishaɗi idan an samu ni'ima an shiga bala'i dauke da kuma fa'idojin da suke cikinsu ba wai kawai yadda wancan yake sunan musulmi kawai addu'o'i tsurarsu ba wannan akwai fa'idoji da ilmomi a ciki ina fata mun gane wannan Allah ubangiji ya shirar da mu muna da takaitawa na'am eh eh shine wannan dan karamin ai saboda sharhin ne ibnu qayyim yana sharhi baya wasa yi. wannan dan karamin da kake ganin shi shi din ne dai na matanin ba wa fil ulumil mukhtalifa sannan a ilmomi daban-daban akwai littafi at-tibyan fi aqsamil qur'an wannan shi ma yana sama ban dauko shi ba at-tibyan magana akan yadda ake raba qur'ani zuwa juz'i zuwa fasli zuwa izfi da makamantansu wa bada'iul fawaid sai kuma littafin bada'iul fawaid shine wannan bada'iul fawaid yana da tafai guda biyu game da fawaid akwai wannan ko da za a ambata a gaba shine gashi alfawaid akwai wato local kenan fa'idoji shi wannan alfawaid abin da ke cikin shi da ma shine wato maganganu ne irin wanda muka faɗa cewa zaka ji su a bakin malami a fira to sune ibn qayyim yake faɗan sa anan fa'ida game da fassarar wata aya game da fiqhun wani hadisi game da abin da ke cikin watan kissa game da tarihin wata mas'ala da ta faru a cikin musulunci game da lugal arabiya to shine wannan fawaid to kuma sai ya ƙara wato tsawaita bayanai akan wasu anan ya kuma ƙara wasu sune bada'i fa'idoji na musamman bada'iul fawaid daga bade masu ban sha'awa fa'idoji masu ban sha'awa na ilimi yana daga cikin ainihin dafansa sai kuma jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam gashi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ka gan shi kankanin mujalladi shi ma daga cikin waɗancan ayyukan irin na makaranta na ainihin research group na bakar abdullahi abu zaid jila'ul afam wannan kuma wani ɗalibi mai suna zaid ahmad al-nashairi ya yi shi jila'ul afham fi salati wa salami ala khairi alam magana akan falal salati annabi sallallahu alaihi wasallama nau'in salati irin fa'idar da mutum yake samu yana salati irin albarka da salati ke haifarwa a duniya da lahira da zuci yan izala ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko ana nan za a sa halaka za kanta da shi in Allah ya so sai kuma radatul muhibbina radatul muhibbina gashi shine littafin aw nuzhatul mushtaqina shi ma wannan na daga cikin littafan da ainihin suka samu ayyuka a cikin muhiddin mistu yayi mushi taqiqi radatul muhibbi da kuma wani zatul mushtaqina shi kuma bayani ne akan kauna da soyayya tsakanin masoya gaskiya malamai da ɗalibai a ‘yan uwa mujahidai manyan masana tsakanin ainihin ‘yan uwa ‘ya'ya da iyaye da kuma bayani akan ƙauna irin ta wato mutanen kirki hukunce hukuncenta da yadda za ta kasance a lahira da amfani da ta yi mutane shine rawatul muhibbina wa rizatul mushtaqina kaga wannan yafi kama da sociology ma ko sai kuma ga yinan miftaru miftahu darus sa'ada okay wannan ma yana sama ko sai tariqul taini wa babu taini gashi tariqul taini kaga shi ma mujalladi ne guda ɗaya ka babba tariqul taini wa babu sa'adataini shi ma magana ne akan ainihin bayani da suka shafi wato yadda ake ƙaurace ma laifuka yadda ake komawa zuwa ga Allah da bayani akan abubuwa na ilmomin iri-iri kai dukkan littafan nan fa ba littafin da kaita akan abin da ke jikin sunan shi da ma waɗannan sa daga cikin littafan ibnu qayyim al-jawziya waɗanda ainihin malam ya ambata a nan miftaru zawo sa'ada yana sama ban sama dauko shi ba wa ha, min kutubi an nafi'a da wasu littafai dai daban waɗanda suke da amfani mun taƙaita ne kwarai, ba za mu ce sai mun ɗauko su gaba ɗaya mun zo da sunan ba Allah ya gafarta mishi jama'a ku ji fa irin wannan in ka samu kai ƙwaya ɗaya anan ka rubuta ƙwaya ɗaya shine zaka ji an tara mutane a Arewa House ana cewa ana bikin kaddamar da wani yayi littafi wani ma kuma ma littafin gaba ɗaya copy and paste ne babu originality gabaki daya amma sai an tara din mutane an ta ƙarya an ce an gabatar amma kaga mutumin nan yayi duka waɗannan shi yasa mu idan mun kafa jami'a in Allah ya so irin wannan malaman zamu zo ne kai mu ce mun ba su digiri na girmamawa kawai za a ji wata rana an zo convocation kawai sai a ce yau za a ba Ibn Qayyim digirin girmamawa saboda waɗannan ayyuka saboda mutane sun manta da su sai a zo kawai wani mashiririci ya bada kuɗi kawai a ba shi digiri na girmamawa na ƙarya na cikin bracket Allah shirin da mu wafatuhu abu na ƙarshe game da ibul qayyim shine ya shayar su tufi rahimahullahu waqta asha al akhira laylatul khamis fi sadis wal 20 min shahr rajab sanata 71 ah, ba'da al mi'ati sabi al hijra ibul qayyim ya rasu shekara na da ah, a cikin daren ainihin bayan isha daren al khamis ranar 23 ah, ga watan rajab shekara na da hijira 751 kwatankwacin shekara 685 kenan yau da raso shi jama'a 685 ya rasu bayan shekara 39 da mutuwar ibnu taymiya wa salla alaihi wa sulliya alaihi min al-ghadi bi jami'i dimashqa al-kabir wa shagarin wannan rana ma'ana ranan alhamis din kenan da gari ya waye aka mishi sallah a ainihin masallacin dimashqa babba summa bi jami'il jurrahi qurbal makabara sannan na ƙara mai sallah a wani masallaci da ake cewa Jami'ul Jurrah wanda ke kusa da makabarta allati dufina fiha bil babis saghir wanda aka rufe shi a cikin makabartar a wata kofa karama kofa makabartar karama wa qabruhu ma'rufun hatta al'an kabarin shi da muke magana an san inda yake a makabarta in Allah ya kai ka Dimashku zaka iya zuwa ka je ka kai ziyara kabarin ka masa addu'a wa huwa ala yasari dakhil ila al-maqbara yana nan ta hagu da zaran an shiga makabartar min al-babil jadidi ta sabuwar kofa allazi wusi'a wanda aka fada da makabarta a ƙara mata kofa منذ أكثر من 20 سنة tun fiye da shekara ashirin da ake wannan magana ba da muke wannan karatun ba domin shi ma wannan taƙin ka kuma ta mun faɗi sanda aka yi shekarun baya ne wani shekara ashirin baya kamar shekara arba'in kenan yanzu wa qad uzila al-qabru min mawdi'ihi an kawar da kabarin daga inda yake wa ubida aksara min mitratain min mitrain ila sharqi an yi ainihin wato an gusar da shi zuwa kamar mita biyu ta gabas daga inda yake asali rahimahullahu rahmatan wasi'a wa askanahu bi hanunihi jannatihi Allah ya mishi rahama rahama mai fadi kuma Allah ya sanya shi a cikin aljannarsa da ainihin rangwamen Allah to kaji har yanzu kabarin shi sanane jama'a akwai kaburburan malamai waɗanda Allah cikin hikimarsa da ikonsa yakan wanzar da su a san inda suke kaburburan salihan bayi ba sa bata ana sanin inda suke musamman wanda suka rayu a waɗannan zamunna waɗanda suke akwai ainihin wato ittisali na iya tantance abubuwa da gadan ilmomi mutane suna sanar da na su akan abubuwa shi sa har yanzu an san kabarin irin kabarin shi dinnan irin kabarin ibnu taymiya da wasu kaburbura da dama ainihin waɗanda aka san inda suke Allah ubangiji ya sa mu dace saboda lokaci ya kore kuma da mun samu gaba za mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu lada Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru Allah ya ji kan magabatan mutun daga kan sahabbai da na bayan su da sauran mutanen kirki na kwarai har zuwa malaman mu irin su ainihin malam albani Allah ya ji kan shi da gafara da iyayen mu da ƴan uwan mu da ainihin malaman mu da sauran abokan karantawa da karatu da aiki muna ainihin fata Allah mu ma ya sa mu cika da imani Allah muna roƙon ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ka fitar da mu daga halin da muke ciki na kunci game da tattali da rayuwa da ilimi da ainihin addini da tsaro da siyasa da sauransu Allah ka sa cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh